Wannan takarda da mai magana da yawunsa ya aike wa manema labarai a ƙasar na cewa shugaba Buhari ya ce ana ta ƙoƙarin da hankali a cikin jam'iyyar ne a gabanin babban taron ta na ƙasa a ranar 26 ga wannan wata na Maris. Buhari ya yi amfani da wannan damar wajen yi wa shugabanni da 'ya'yan jam'iyyar gargaɗi da su guji ta da zaune tsaye da yin ƙaurin suna yayin da ya kamata a mayar da hankali kan wanda zai fito a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar domin shi ne muhimmin abu a ƙasar a yanzu ba batun shugabancin jam'iyya ba. Tsohon sanata daga jihar Yobe kuma jigo a jam'iyyar APC alkali Abdulkadir Jajere ya ce lallai wannan jan kunne da Buhari ya yi shi ne daidai. 'Yan cece kuce ne suka ce ya ce haka <laughs> mun bar su da kazafin da suka shugaban kasa wannan kuma babban laifi ne a tsarin mulki mu karfin uh, mu shine kamar yadda nace miki doka ta jam'iyya wacce ta bashi irin ita ta nada shi wato sai sun zauna kenan dole sai an zauna ba wanda ya sai kau da mai malabo ne in ba kwamitin kololi na jam'iyya ta zauna ba har ila yau wannan takarda da Buhari ya bada umarnin a aikawa manema labaran na cewa jigajigan jam'iyyar APC su sa hankalinsu akan abubuwan da za su amfani talaka shakatawa ba ce ce ku ce akan mukamai ba. a kan haka tsohon mataimakin kakakin majalisar jihar Bauchi Shu'aibu Abubakar Ismail ya tsokaci akan wannan batun yana cewa. Mu muna karfafa wannan magana domin duk wani wanda yake bukatan jam'iyyar nan ta lalace to wannan yana nuna cewa shi ya riga ya ji daɗin ta ne baya son kuma a sake samun nasara ta ci gaba. To amma abin da su suka manta maimakon su kansu a samu ci gaba da za a yi har a kai ga wannan convention din sai suka nemi su kawo rigingimu a su kuma da da yawa daga cikin al'ummar Najeriya su da suke rigingimin su suka fi mu jin daɗin mulkin su suka fi mu jin daɗin gwamnatin mu da muke talakawa mu mabiyansu ne amma ina tabbatar miki in sun taɓarɓar al'amura har aka kai matsayar da za a waye gari jam'iyyar ta faɗi sai mu ce sun cuci al'umma Allah ya sauka. A nashi nazarin ƙwararre a harkokin siyasar ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk yana ganin irin wannan mataki na tsawatarwa ne ya kamata shugaba Buhari ya riƙa yi saboda a ƙwato jam'iyyar daga rugujewa. Hakika maganar da shugaban ƙasa janar Muhammadu Buhari ya yi daga Ingila akan maganar rigingimin da suke tasowa a APC akan cewa ma da yake cewa rigingimin za su iya wato wargaza jam'iyyar kuma yana ce musu dau izina daga yadda matsaloli suka samu PDP hatta shigar ta samu raunin da ta faɗi zaɓe abu ne mai ban mamaki saboda shi dai asali ba a san shugaba buhari da damuwa da sa baki a abubuwan da suke faruwa ba ko da a gabansa suke faruwa bare har yin magana da ake ɗauka a duniya har ma kuma ya rinka gargaɗi yana jan kunne to na ganin janar buhari baya so ya fada cikin rigima sannan kuma ya ga cewa wannan rigima mai hatsari ce kuma dole manya ba su yi taka tsantsan ba za ta iya jawowa jam'iyya ta shiga mawayacin hali Sakon Buhari ya zo ne daidai lokacin da ake yada jita-jita cewa mataimakin shugaban kwamitin rikon kwarya kuma gwamnar jihar Neja Abubakar Sani Bello ya karbe kujerar shugaban kwamitin kuma gwamnan jihar Yobe Mai Malabu ne. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.